ainihi tsohon minista mahmudu jibo ya gurfana ne a ofishin 'yan sandan farin kaya inda aka saurare shi bayan da wata ɗaliba ta shigar da ƙara a bisa zarginsa da yi mata fyaɗe daga bisani maganar ta ƙara gaba zuwa kotu inda alkali mai tuhuma ya damƙa shi a hannun alkali mai bincike wanne ya tura shi gidan yarin kwalo a ci gaba da bincike Abin da 'yan ƙasa ke ganin alama ce ta yunkurin zartar da abubuwan da dokokin ƙasa suka yi tanadi dangane da batun cin zarafin mata alhaji abdu mamman lokoko na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin bunƙasa ilimi a nijar akwai dokoki tun eh, lokacin eh, marigayi president kunci a lokacin na an shihida su ne saboda mushina suna unhwani kwarai da matsayinsu na mushina suna kai ma 'yan mata ƙananan hari to sai an ka hiddo wata doka da aka ce ma san set. da an ka hiddo wannan dokar ta hana kwata-kwata duk wanda ya yi sai a kama shi bayan an kama mutumin ko mushen za a yi mai hukunci a kai shi kurkuku kuma a yi mai eh, doka mai tsanani amma kuma shi biya kuɗin da yarinyar za ta karatu alal misali a ɗauke kamar sczm ce mushen ya yi mafaɗe ko kuwa ya ciki to za a yi biyan kuɗin lakwalinta sai ta kai lise sai ta yi bak kuma shi na kasu ta bisa ga haka wannan dokar tana nan kenan duk wanda a cikin wannan a cikin harkar lakwal ko harkar ilimi ya san da wannan dokar. Majiyoyi na cewa ɗalibar da ta bankaɗo wannan badakala na daga cikin ɗaliban makarantar da ke karatu a makarantar tsohon minista PhD Mahmudu Jibo lamarin da ke farfaɗo da muhawara game da yanayin da ɗalibai mata ke karatu cikinsa. wata 'yar fafutuka husaina mai zumbu na ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen matsalar eh a yi mushi adalci in bai yi ba an yayi a yi mishi hukunci a hidda ma yarinya hakinta ba nan ya mai ɗaya ba duka Nijar adda irin waɗannan mutane duk a hiddo mana su saboda wallahi ɗiya mata na Nijar an mashi su kamar awaki sai mutane idon su surhe kunnuwa su su su liƙe su zo su yi ta aika sha a ci gaba da bincike cin mutunci da cin zarafin ɗiya matar ake gai cikin lakwaloli tun daga university har ha tun da akwai wanda bai san kunya ba ko ya karba yarinya ya ya ga ta kamace shi a nan gaba ne ake sa ran gurfanar da tsohon minista na ilimi mai zurfi a gaban alkali domin tantance zahirin abubuwan da suka faru darajin kare hakkin dan adam abdurrahman ide na cewa aikin mu ya kamata mu kare hakkin kowane ɗan ƙasa ne amma muna nema ga mutane su bari eh, masu shari'a su yi aikin su in sun kare shari'a yanzu zargin da ana yi su ne suna da dokoki suna da iko da su huto su gaya muna abun da ake zargi fawasa mulki ba gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba in abun ya zan ba gaskiya ne ba ka gani ba sai a daina a hudo shi a eh, eh, koma gidan shi in gaskiya ne kuma akwai tsarin da dokokinmu a kasanmu ga sara da aka mata a da shi kawo yanzu ba wani takamaiman bayani daga bangaren mashara'anta haka kuma wani makusancin ministan da ake zargi ko lauyansa ba su ce kala ba game da wannan dambarwa sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar nijar.